wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar ma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo daidai da yau nawa ne ga watan karba ta windo biyar ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku don ci gaba da darasin na tafsirin alkur'ani mai girma da muke masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya masa rahama wanda aka fi sani da idan zama وما نزل من الحق ولا يكون Naam. Wala Mm. Naam. idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun ja wannan ayoyi kuma mun yi bayani dangane da gaɓoɓin wannan aya kusan guda hudu muka ce gaɓar farko abinda wannan aya take karantar da mu shine ran kwafar da zuciya ga Allah subhanahu wa Ta'ala, da karyar da kai zuwa ga Allah da sunkuya gaba ga Allah da kaskantuwa sannan muka yi magana a kan gabar waɗannan ayoyi na biyu cewa abu na biyu da aya take karantarwa ne zikiri da kuma ambaton Allah subhanahu ta'ala, wanda a nan muka kawo kan cewa zikiri ya kasu kashi kashi muka ce na farko ita kanta biyayya ga Allah zikiri ce da'a ga Allah zikiri ne addu'o'in da suka tafi tafiya ko dawowa daga tafiya da addu'o'in da suka shafi ci ko shan abinci da dai shawarar gaɓoɓi na addu'o'i waɗanda ake bukata musulmi ya yi ƙoƙari ya san waɗannan addu'o'in ya kuma je ya dinga aiwatar da su a cikin rayuwarsa jiya mun kawo addu'o'i da yawa da kuma ɓangarori da yawa da malamai suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambaton Allah a ainihin wato waɗannan lokuta ɗin kai daga ƙarshe ma dai na na Aisha Allah ya haɗa mu da ita a Jannatul Firdausi tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zikura Allah fi kulli ahyani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a duk halin da ya tsinci kanshi da wannan ne malamai suka ce ko annabi yana cikin tsarki ko baya cikin tsarki kan ambaci Allah saboda shi ambatan Allah ba shi da lokacin da za a daina ba lokacin da za a bari ba lokacin da za a tsaya ba lokacin kakkautawa kawai in ka gaji ne ka daina in kuma baka gaji baka ci gaba wannan kawai da haka kowanne hali annabi ya tsinci kansa yana ambaton Allah subhanahu wata'ala mun yi magana mai tsayi akan wannan gaba to akan wannan gaba ta ambaton Allah ɗin, wala Allah wani zai ce to malam in ba ma ambaton Allah akwai wata matsala eh akwai matsala alarma Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا نعم قال كذلك أتتك آياتنا sai sai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man a'rada an zikiri wanda ya kau da kai ya fanɗare ya kangare ya waskace daga ambatona ya ƙiya dena ya kiya dinga ambatona a cikin hali na rayuwarsa to fa inna lahu ma'ishatan banka to lalle zai samu kansa cikin ƙuncin rayuwa kuncin rayuwa a duk abin da ya sa a gaba ko me ka sa a gaba ba za ka taba ganin daidai ba saboda kayan nesa da Allah saboda hikiran Allah shi yake kawo maka sauki a cikin duk abin da kake ciki in kai ɗan kasuwa ne ambaton Allah yana sauƙaƙa ma harkar kasuwarka ka saya da arha ka sayar da riba in kai ɗan kasuwa ne saboda kana kusa da waye da Allah in kai ɗalibi ne a jami'a kana karatu kana karanta physics ko chemistry ko biology ko geology ko wani abu daga cikin kwasa-kwasai ko ma medicine kake karantawa wallahi in kana kusa da Allah kana ambatonsa za ka ga cewa karatun kowa yana masa wahala amma kai yana maka sauki a a a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka amma idan ka daina ambaton Allah duk yadda karatun yayi wa kowa sauki kai sai ya wahalar da kai wallahi saboda zai saka ka rashin ambatonka ga Allah zai saka cikin kunci da bakin ciki da takaicin yau da gobe idan yaya kake da su sai sun hana ka saka saboda ba ruwanka da Allah idan mata kake da su yasa wani magabaci yake cewa idan matarsa ta kangare masa yakan gane cewa ya dan yi nesa da Allah na wani lokaci ki akwai lokacin da matarsa ta kangare masa ta fandare mar tamar abubuwa marasa daɗi sai ya tsaya ya tsam dare sai ya ga kusan kwana uku bai yi zikirin safiya da maraice ba bai yi zikirin kwanciya da tashi ba sai je ya alwala ya salla na fila a biyu daga hannu ya ce ya Allah na tuba daga yau zan gyara na gane inda matsala ta take yana gama addu'a kawai sai matar ta kwasa kofa sai ta shigo tana zuwa sai ta durkusa a gaban shi sai ta fashe da kuka ya ce wancan mai ya faru ta ce wallahi na yi mamakin yadda dazu na dinga matsiwa ina maka rashin kunya wai ni ce yanzu na zo ina maka rashin kunya da tsiwa ta ce wannan abu ya bani mamaki ta ce don Allah ka yi haƙuri ka yafe min in Allah da daga yau ba zan sake addu'ar da ya da nuna ya koma ga Allah ya gane kuskurensa yanzu yanzu sai Allah ya karkato masa da hankalin waye matar he ta zo tana bashi hakuri tun ba a je ko ina ba amma wallahi in kai nesa da Allah duk abin da ka ɗauko sai Allah ya hana ka sakat a cikin lamarin ko menene kake tare da shi in yaro ne yi wahalar da kai a ka na mai gidan shi in mata ne ta ga ka a matsayin mijinta in uba ne ya wahalar da kai a matsayin ka na ɗan shi haka za ka yi ta fama da matsaloli kai na rantse da Allah idan road master kake da ita ko sai kayan ko kwana kawai sai ta ci bulogi kai ta sa yara suna watsewa ina fata an fahimta saboda me saboda kai nesa da Allah an gane magana da kyau ko Don haka ce wa man da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan banka mutum zai yi kuncin rayuwa ne ya zama rayuwarsa ba walwala ba zaman lafiya saboda ya yi nesa da ubangiji sannan babban bala'i wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama gobe kiyama Allah zai tada hi kawo. baya gani jama'a a kiyama ana gani ma aka kare ko ba haka bane dandazan kiyama ka tahi da idan ka maya ka kare har yanzu baka san meye matsayinka ba sai ka san ina zaka shiga tukunna to mazantana mutum ya tashi baya gani ga duhu zulumatun ba'dha fawqa ba'd ga masifar zafin rana ga tamutsutsun jama'a ga hukunci na jiran kowa da hisabi sannan kuma ga mutum baya gani wa nahshuru yawmal qiyamati a'ama sai mutum ya buɗe baki ya Allah Allah ya kowa da idanunsa ne kuma makaho lima hasharta ne a'ama ƙala sai Allah ya ce kazalika Aya tuna haka nan kai ma ayoyinmu suka goma muka ce ka yi ka ƙi ka yi muka ce ka bari ka ƙi ka bari muka ce a ambace mu ka ƙi ka ambace mu ina fata an fahimta don haka wa ka zalika yawma mutum samu ma yau babu mu babu kai ka je can ka karata yanzu ko babanka ne ce daga yau ba ni ba ka in kana da hankali ai dole hankalinka ya tashi ko ko mamarka ta kira ka ta wane eto eh, to daga yau ba ni ba kai in dai kana da hankali ba wawa ne kai ba ya kamata hankalinka ya tashi to ballantana Allah ya ce ba ruwana da kai na watsar da sha'aninka to lamarin fa ya kai lamari Allah ya sauwaki Allah rama a wani guri Allah ya ce wa man ya ashu an zikirin rahamani إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ashu an zikirin Rahman wanda ya ƙi ya kau da kai ya juya baya ya waskace wa ambaton ar nuqayyidu lahu shaytanan Allah ya ce za mu ɗan fara masa wani shaytani da haka duk wanda kaga baya son karatun Qur'ani wani shaydan ne Allah ya lankaya mar a jikin shi duk wanda kaga baya zikiri in zai kwanta sai dai yazo da earpiece a kunnen shi yana jin waka da ita zai bacci Allah ya ce nuqayyidu lahu shaytan mun daura masa wani shaydani ne mun shi da wani shaydani ne fa huwa lahu qarinu wannan shaydani shine abokin shi Shi ne da hi zai shiga da hi zai fita da hi zai hau da hi zai sauka da hi zai kwanta da hi zai ne zai tashi nuqayyidu lahu shaytana fa huwa lahu qari sai ce me wa innahum la yasuddunahu anis sabili kuma wannan shaydanin zai ci gaba da tare hi daga tafarkin ina tafarkin Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da sallah da hana shi aikin alheri da hana shi duk wani abin da zai kusantar da shi ga ubangiji to wannan shedanin zai gaba da saka shi a cikin wannan yi amma wa ya na an kuma idan ana ganin shiryayyu ana magana arziki sai ko kai amma kun bayyana kaga fara da Allah ya hana shi Allah subhanahu wataala to babban bala'in ko ne shantacce ne amma yana sa kansa cikin shiryayyun mutu yanzu ba ya san da ya koma masa idan aka duna rawa in kai mai hisabi zaka ce wannan mutum ko ba ubangijin da ya halice shi ba jama'a kuna fahimtar maganar da kyau amma shi kuma a lokaci guda yana kallon kansa shi wani mutumin arziki wani ne haka har ga ya laifi yana yi mai laifi ne mun wannan zai ba da mai gyara abin da kamar yana da Allah ya gyara da da abin da yi kansa yi a akan a kan dai amma lokacin da Allah sai da nasu hadisi rasulullahi nasu ayyukan nasu qur'ani ya tabbata cewa sa nasu ya tabbata cewa amma shi kuma yana ganin kansa shirye kana da ku a wani aya ce wa basu kuma وعاقبوا ما Allah ya ce wa da lahum sayyi'atu ma kasabu gobe kiyama zai bayyana munan aibar abu da suka aikata wa hadihim ma tastahzi'una kuma abinda suke wa izgilanci da duniya suka kade su wallahi zai zai rugun tsuma da su a biyan na tana fahimtar magana kawai ka zaman ka lafiya bawan Allah da zamana lafiya shine murugun tsumu cikin biyayya ga Allah subhanahu wataala akan duk abin da Allah madaukakin sarki yake bukata mu wannan shine abu na farko da ake so mu lura cewa shi Allah yana da illa illar shine yakan sa mutum ya kunce a nan ya kuma yi kuncin rayuwa a lahira daga cikin illar Allah zai dan fara ba wani shaytani ya zira ka wajen gurgun tsumuwa cikin aikin banza ya hana ka daga cikin illar kai din nan a gurin Allah kana da alaka dinga daukar kanka mutumin kirki me ya jawo ma wannan shine ba ka zikirin safiya ba ka zikirin maraice ba ka zikirin bacci ba ka zikirin tashi ba ka zikirin lokacin ya lokacin fita jama'a har tafiya a kan hanya in ka taho kauye annabin da ya ta na da addu'a da idan ka boke za ku kauye annabi ce ga addu'a da ake idan za ka shiga kauyen haka rama ko ba haka wani hawa kana hawa kana tafiya ko da mashin kuke ko sai ka hango hawa akwai zikirin da ake gangara in ka hango gangara to akwai zikirin da ake a wannan gangara ba a bar musulmi haka ba sanda aka gaya masa me ya kamata ya yi kai bacci idan ka farka zaka juya wannan gefen akwai addu'ar da ake so ka yi akwai ladabin da aka koya ma a matsayinka na musulmi da gefen dama barka ka juya gefen hagu kai shimfiɗi in tashi shi gaba ne haka ne ko ba haka ba sai ka dawo za ka sake kwanci akwai ladabin da aka koya akwai abin da aka sai ya kuma kwanta bacci ba kama a ba ba babu zikirin addu'a ka shiga ban daki ka fito ka sake kwantawa ba kai addu'a ba dole ai hauka zai kama ka bacci ba saboda da bin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wallahi jama'a mu ji tsoron Allah mu je mu bibiyi waɗannan abubuwa abubuwan dama shi karatu irin wannan wayar da kai ne da jawo hankali abin da ya rage maka kuma in an tashi daga nan ko idan ramazan ya kare ka tsayuwar ka sai ce ke rafe yi ya amfani sai kai sai ko tun daga yanzu ka fara daga yanzu kafin a ce lokaci ya kure sai ka fara sai ka gyara abin da tabbatar matsala inda an ja hankal ka gyara to alama sai da ke nuna cewa lalle da gaske kake yi so kake ku samu sasanci tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala Allah shirye da mu dan haka yace wa man nazara min alhaqi wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl wannan shine gaba ta uku ko ta gaba ta uku wato mutane kan su zama to kan wanda aka ba ta a baya lokaci da ya kawai tare su ba da asar da kafin na fata an fahimta su ne da nasa. haushe ya ce yahudu tuba babu e to in dai bai yi imani baka ba tuba amma in yi imani ana samun masu tuba to amma tabbataccen al'amari ne a cikin halittar da Allah ya ta dan adam babu mutanen banza mana ba kangararru mana ba fantararru na rantsa da Allah irin Yahudawa babu irin magana da ba su gaya wa Allah ba Allah ramar da da gaske suke sun ce ana yi Allah ta ware hmm. na'am Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wallahi sutura a duniyan nan ba ya sa ba shi duk wanda ka gani gida a kwance wa ba shi gida duk aikin Allah nan ya ka budu baki ka ce maro ba ne ka ce Allah maro na ba ta amfani da Abdullahi Malula da Allah ya tashi saboda takaicin maganar da suka faɗa sai Allah ya tankwara hannayensu Allah ya lankwasa da hannayensu kada su miƙe saboda baƙin ciki da takaicin abin da suka fara Allah ce kuma da Allah ta kwarar da hannunsu wa dubi ma halu an yi albarka dangane da abin da suka fara Allah ya ce bal ya yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha'u a aisa bi kuni ainihin wato ciyarwa yadda ga dama a wani guri ya ce bai ma ya da Allahu Mm. نعم mithaqa saboda wannan kuwa musa yanzu wannan ne Allah yake karun kuma a kansu wai ba za ka sa tufafi ba sai irin nasu saboda kai nan ne wala Allah irin su ita eh, ba haka me duk ayar da Allah zai magana akan yahudu sai ya tsine musu albarka amma wai sai ka yi aski irin su kai ga irin tasu mata su ka duba yanzu mata musulmi mana yadda suke bukuwa irin na tsinan irin na yahudawa wani musulmi musulmani za zato gaban wata gaban ubanta gaban uwarta da gaban amurkwata tana mijin yana runguma tana runguma shi ɗabi'ar arna ta soka wujin gawo zobe yau ita ne ɗan musulmi da maƙaɗan musulmi suke aikatawa gurin a gudun bikin su musulmi ne da hula wani ma wala da haddaki ya fi na alarar nan na rantsi da Allah jama'a haka ne dan ba zan kwatanta da nawa mu na ma dan cincin yake gara na alarar man ya fi yalwa ko wala Allah misalin zai fito wa fili amma wallahi so ɗabi'ar ta arna ta yahudawa zai da zobe yana sokawa matar ita ma tana soka mishi za a zo da kek ko an rubuta sunanta da sunan shi a kai ya sa wuka ya yanka ya ɗauki soyayya ya sa ta a baki a wata a gaban umta abin da ka sani na ɗabi'un yahudawa yau mata da samari abin da suke aikatawa kenan ta yi diresin rabin nonanta a waje ta ɗaɗɗa mai jikin ta matse cikinta yadda bayan ta zai fita fili ƙirce ya ɗagu sosai ta fito gaban samari tana a wasu lokuta ma saboda tsabar yau har abokan mijin tana runguma su tana kisa su kuma abokan suna kisa ɗin ƙawayenta a shi na muna amma wani suke koyi da su na tsari ya ce fa bima na qadrihim mithaqahum la'annahum wani qulubahum qasiya ita ce zukatan su ke su bai yanzu da me ke kashe zuciya kake koyi biya wanda su kamata su yi ta ilimi tun fa gaskiya ta rigayi sharri ba su suke nufi ba sai hululu da shan sigari sun fi jin magana sharari Mai gaya musu za su kabari daga baya gare su su bashi gaba Yaqul da qulubun qasiya Allah ya tarifuna al-kalima amma wadihi suna canza magana daga yadda muka yi ta Allah ya musu wa da suka ce hiba tuwar tsinan nuni ai duk wanda Allah ya tsinewa Allah ya faɗa cewa wajen da wa ja'ala minhum al-qiradata wa khanazira wa abada Allah ya ce ula'ika sharrun marana Allah arahu Allah ghadiba alayhi ko Allah yawa yayi fushi da shi Allah waja'alna hum qirata wal khadir Allah ya mai da suburai Allah ya mai da akadu suka dawo bai baitar dagutu Allah ya ce ula'ika sharrun kana kana neman sharrin duniya da lahira an ka samu waɗannan magana ta kare wa adallu an sawa da zaman to dan ba yadda za ka yi ka bi wani mutanen ka zauna da kai babu yadda za ka yi wallahi ko kuma ka sasu ban ka'idai sai ka daina bin su saboda ba mutanen arziki ba kuma yau ba su da ajanda a duniya in ba tabbatar da mutanenmu ba kuma ka duba ha gani me ya rage yanzu abubuwan da ake na kidnapping duk kwaikwaya aka yi daga finafinansu na Amerika da suka dinga yaɗa wa duniyan nan. fesarancin da ‘yan mata suke yi da samari da lalata da suke yi. Duka an kwaikwaya daga gurin waɗannan mutanen. Ajanda ce suke da ita musamman tabbatar da mutane, kuma mutanen sun yadda su ɓata a dalilinsu. Da haka yake cewa waja'alna qulubahum qasiya yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yace wa nasu hazzan mimma dhukiru bihi suka manta da yawa daga cikin rababin da muka wa'azantar da su Allah ya ce wala tazalu tattali ka'inatin minhum illa qalil kai annabi Muhammad duniya tare kana ganin hancin yahudawa ko ba muna ganin ha'incin ba yahude ko ba magani ka duba yakin da ake da da Isra'ila shekara ana cewa ƙarshen yaƙi saboda me ta tattara ha'inatin min illa qalilun min ha'inci shi da ƙeta gunta da bala'i bai bari ta amma musu bai irin da musu ya zauna lafiya a kusa da shi ba saboda haka bar shi ne wani cewa wala ya kunu kallazi na usul min qabl kada su wanda aka ba wa littafi kafin zuwan mu ga irin cewa fa annabi Musa suka yi ba za su yi imani da shi ba sai sun galla kalala Yeah. وظللنا عليكم عليكم من وسلام cewa tuna ku da annabi Musa ka kalla lan nuna la ba za ba ta harkar sai ga Allah

taharatan Allah ya ce ba kazat kuma saboda kunyan magana suna faɗa Allah ya daka ba an tuta zuru na muka kashe ku saboda mugunyar maganar to amma da ke Allah mai haƙuri Allah ya kuma ba na ku min binota da bayan ka hakura ka kuma Allah kenan wallahi tallahi ma'ala wato wallahi Allah yana tausayin bayi magana ta da mai muni da abin bai wa alade ba sai kashe su gaba kamar mutun ne ka fada masa wata magana sai gaura mamari can kuma sai tunani sai ya zo kuma yana Allah ka hakuri wallahi raina ne ya baci ina fata an fahimta kamar wani da wani abokin ya bata baban rai baban ya bi shi ya bi shi bai kama shi bai haka ya da shi kawai sai ya ga gatari kawai gatari ya wurga mishi ya ga gatarin ka san gatarin an wurga za ga yana wul wul wul ya ga yana dab da ya je kesa ya gabza masa ya ce sun kuya sun kuya ku ba <laughs> sai sai da kafin ya isa sai tunani ya zo musu kuwa ya ga in ya in ya gauje bar kai kuma akwai matsala ce sun kuya sun kuya da kuma kan ba ka sare ma maza maza yaron ya sun kuya sai da ka ga wa yan kuya amma amma malam to sun bata wa Allah ne nara Allah jaharatan wai da Allah karara Allah ya ce fa aka kuma sa'iqatu wa antum duruna. Allah ya tsawa ta kama ku duk kuka mutu kuna gani Allah ya tumba a min Sa'an nan, daga baya muka tare da ku bayan kuma mutu na tashko tashkuruna don ku gode mana da fa sun yi ta zarce fa wuta zabi ko ba nuna ma dala ka da su ne su gyara Allah ya kamata ku gode mu don wanda ya mutu ya gaya wa Allah bakar magana ba wuta zai tafi ba rahmar Allah ya aka ta da hidai ya shiga aljanna Allah ya ce dan haka ya dace ku gode mu jama'a kun bayyana magana da kyau da Allah kun tashku Allah ya ce wa zalla alaikum ulama muka muku rumfa jama'a yahuda fa saboda ta ba Allah nan ba to in ya inuwar girgije ne ta inuwa inda duk da gidan sai a gurin sai inuwa su sha inuwa kuma inda daga Allah take ai za ta sanyi ko ko ba ta yi ba da haka wa zallanna alaikumul ghamama Allah ya ci maka yi muku inuwa